ver barkan ku da war haka matasa barkan sa kasance tare ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin lamarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kun Mutari Muhammadu ya ne mutari da dama. Malama Fanta barka da wannan lokaci me kika zo mana da shi ga masu sauraron mu. To Mutari yau zamu fara da jihar da Magaram kenan da muka ziyarci wasu makarantu domin ji ina aka kwana a fannin rubuta ɗalibai 'yan takarar jarabawar bak ta bana ta hanyar yanar gizo. Sai kuma zancen zama na bakwai na taron haska duka fina-finai waɗanda suka shafi fannin 'yancin dan adam da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Mutari ranar Larabar da ta gabata ne aka tsayar da rubuta ɗalibai waɗanda za su zana jarabawar bakta bana shekara ta 2024 ta hanyar yanar gizo. Dama an fara rubuta ɗaliban ne a cikin watan Nuwamba na shekara ta 2023. Haka ne Fanta shugabannin makarantu da ma waɗansu ma'aikatu da ke dafa wannan rubutun ɗalibai masu zaman kansu sun ce adadin ɗalibai da aka rubuta bana ba su kai yawan na bara ba ga tsokacin da waɗansu daga cikin da suka yi wa abokin aikinmu Mustapha mamansani. an rufe shirin rubuta sunayen 'yan takarar jarabawar bakaloriya kan yanar gizo na shekarar 2024 ranar 31 ga watan janvier bayan wata ɗaya ana gudanar da shi shugabannin makarantu a makarantar da nake wakilta dukkanin ɗalibai 'yan takara su 417 mun samu mun rubuta su bara ma mun karɓi 'yan takara su 478 bana kam komi ya wakana lami lafiya da wuri muka fara tunda dama matsalar ita ce idan aka bari sai lokaci ya Bayan shekaru uku ana rubuta sunayen 'yan takarar ta yanar gizo an yi la'akari da cewa har yanzu akwai matsaloli da ke ci gaba da kawo cikas. Sai ka tura takardun wani kaga an shaye maka shika goma amma babu shaidar da za ta nuna yayi. Wani bi sai ka tashi ka je can wajen ma'aikatar a duba maka sai a ga lalle an shaye kuɗin sai daga baya a samu a gyara. Tsakanin jiya da yau dai sun kai mutum ɗari da na samu waɗanda sun yi latti. Saka wannan tsari ta yanar gizo zai ba da damar lakantar adadin 'yan takara bugu da ƙari zai wa 'yan takarar damar samun takardun gayyata da sakamako kan lokaci ba tare da sun yi tafiya ba mutari zama na bakwai na taron haske fina-finai wa'anda suka shafi fannin 'yancin dan adam da ake ce mafifido suna ci gaba da gudana ta ranar 30 ga watan Janairu a nan babban birnin Yamai. Matsayin fina-finai a yau wajen tarbiyyar 'ya'yanmu shine maudu'in da taron ya gudana a bana. karin bayani a cikin wannan tsokaci da bai Baidari Yakuba, wakilin wannan taro ya yi wa a bikiyar aikin Samira Rofi. Talata talatin ga wata an yi bikin buɗe taron karo na bakwai na fifido bisa taken Suleiman yau gaban kalubalen ilmantar da ɗiyanmu. Kamar yadda kuka sani wannan take bisa 'yancin yara na cikin tunaninmu sosai idan muka san cewa a yau silima na canzawa zuwa wasu shafuffukan sada zumunta salula da na'urar tablet da ke shiga hannun yara musamman kuma iyaye ba su sani. Mutari a jihar Difa matasa kan fuskanci wa'ansu 'yan matsaloli wajen girka masana'antu. Haka kuwa na takawa ƙoƙarin samarwa matasa aikin yin birki kuma yakan haddasa waɗansu sakamako da ba su dace ba. Bari dai in barku da wannan rahoto na Maina Abdullahi da ya shirya mana. Kafa kamfanonin matasa na cin karo da manyan kalubale musamman ma a yankunan karkara a kabalewa yankin difa matasa na fuskantar matsalolin kafa masana'antunsu. Muhammadu da Amma sun yi tsokaci. Matasa suna fuskantar matsaloli da suka hada da rashin jari da yawan matasa da aka horar a fannoni da dama ba sa iya kirkira masana'antunsu. Sana'a waɗansu lokata akwai rashin dafawa matasa ga kuma haraji da ake ɗorawa matasa ko da ƙaramar masana'anta ce. A cewar Muhammadu Isa daraktan matasa na jan Ningimi ana nan ana ɗaukar matakai daga wajen gwamnati domin magance wannan matsala. Gwamnati ta ɗauki da yawan matakai wajen kirkirar gidan matasa masu kirkirar masana'antu domin dafawa matasa da shawarwari da kuma sauƙaƙa musu wasu ayyuka Matasan Ningimi sun bayyana niyyarsu domin cimma burinsu suna kuma jira daga hukumomi domin tabbatar da hakan. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau inda zamu je da ku jihar agadis domin ɗauko zancen masu motoci waɗanda ke jigilar bakin haure daga agadis zuwa Dirku wanda suke kuka da yawan kuɗaɗen da ake karɓa daga gare su. A cewar su kimanin shika 250 na sefa ne ake karɓa daga gare su a tsakanin dukkanin shingayen hanyoyin da ake bi tun da aka rushe dokar da ta hana kai kawon bakin haure. Ga rahoton Anise Karim A kan hanyoyin zuwa bakuncin haure na Agadas wasu masu motocin sufuri na kokawa da karbe-karben kudade da ake yi a shingayen bincike. isa yunus kakakin direbobin motocin shigilar bakin haure dangance da matsalolin da muke cin karo da su a kan harajin da muke biya shika talatin a shingen bincike duka da kuɗin da muke zubawa a tashar motoci idan muka zo Turaiya muna biyan jika goma sha biyu a sigidit muna biyan jika goma sha biyar a madama muna biyan jika talatin da biyar duka waɗannan tafiya da dawowa ne domin ci gaba a kan hanyar su masu sufurin dole suke biyan waɗansu haraji sai dai kuma kukansu shine ba wata takardar shaida da ake basu abubakar akarja mamba ne na kungiyar direbobin motocin hanyar agada jirku jikka talatin wanda suke bada wannan cikin tasha na formalite ne durwa da sorti na miri da tambar abubuwa na sandika duka sun lifafita to na su bariyar wannan ana aikin polisi ne tun suke bariyar mu mun kire su za mu zamana da su mu tattauna da iko mu ga gwamnati da jiha za mu gani abin da za yi kukan daga alama ya fada cikin kunin da ya kamata abdulrahman turawa magajin garin agadas ya ɗau alkawalin samar da mafita. Zan yi ƙoƙari da farko binciken wajen tashar motoci domin bayanin miye yake faruwa wajen cike takardun hanya. Sannan da matsar kuɗaɗe da jami'an tsaro suke ɗorawa a bisa wasu. A yayin da suke shirin masu motocin shigila, 'yan takarar bakuncin haure na ci gaba da ayyukansu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi tare da Asuma na Shina. za mu buɗe wannan shafin wasannin motsa jiki na yau da wasan ƙwallon kafa musamman rana ta goma sha hudu ta super league ta niger da aka soma ranar litinin kuma yake ci gaba a wannan ƙarshen mako akan gaba tawagar is fan ce ta ƙarfafa matsayinta bayan da ta yi nasara akan tawagar gst ta tawa a ranar 29 ga watan janvier da ya gabata tawagar usjn ta gendarmerie ta sha kashi daga hannun liberty fc a wata karawa mai shawa da suka yi a ranar alhamis a yamai wasannin rana ta goma sha hudu na ci gaba da gudana yanzu haka is duan na fuskantar espoir FC ta wani gefen tawagar FC ta kara da AS Renaissance a Yamai wata karawa na wakana a Doso tsakanin tagur PC ta Doso da AS Police. Gobe hudu ga watan Fabriye na 2024 'yan wasa na Yamai za su kara tsakanin su inda AS Guard National za ta kara da Sahel SC a filin kwallon kafa na Stade Municipal a Yamai. ana muka kawo karshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da editan.